إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar takwas ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 254 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamu الحافظ المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسني للسنة ابن قيم الزوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعة لتاريه من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي لنقومي دروانك dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da al'adunsa da ɗabi'arsa da halin zamantakewarsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin nan ne a halin tafiya inda yaje kasar makka don aikin haji Allah ubangije saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a inda yake mana darussa game da tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za mu tashi inda yake cewa faslun thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila bani lahyana ba'da quraidata bi sittati ashhurin liyaghzuwahu fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi mi'ati rajulin wa adhhara annahu yuridu ash-shama wastakhlafa ala al-madinati ibn ummi maktum thumma asra as-sayra hatta intaha ila batni ghurana وواد من أودية بلادهم وهو بين عمد وأصفان حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بنو بنو لحيان بنو لحيان فحرب فحربوا في رؤوس الجبل فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم فسار إلى أصفان فبعث عشرة فوارس إلى قراء الغميم لتسمع به قريش ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة مالا يتقبل بعد الأبار في ترمن زم الله صلى الله عليه وسلم domin ya je ya ɗau fansa wa abin da aka yi wa jama'arsa waɗanda aka yi musu gadaru ɗin nan su Hubaibu ibn Adi da su Asim ibn Thabitin radiyallahu anhuma malam yace thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai manzo Allah ya sake fita ila bani lihyana zuwa ga kabilar banu lihyana wanda suka yi wancan ta'annuti da muka ji a baya ba'da quraizata bi sittata ashhurin bayan hadisa ta quraiza ta wuce da wata shida liyagzuwahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ne dan ya yaki waɗannan kafirai fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi mi'atay rajulin dan haka sai annabi ya fita tare da mazaje guda 200 sallallahu alaihi wasallam wa azhara annahu yuridu sham sai ya bayyana cewa ya nufi ƙasar sham domin yana daga cikin dama ɗabi'arsa yana yin tauriya in ya fita zuwa yaki واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم sannan ya sanya wanda zai zama wato acting governor wakilinsa a Madina shine sahabin nan makahu Abdullahi dan Ummi Maktumin radiyallahu anhu thumma asra as-sayra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da sauri da sauri hattanta ila batani Qurana ayat tike a wani wuri da ake cewa bataro Qurana ana karanta shi Quran ba tare da shadda ba kenan wani daga cikin wato wato kwazazzabai wanda yake kan hanya kusa da waɗannan mutane a yanzu yana wani waje da ake ce mishi a wani babban wani babban wadi ne wanda yake wani ƙauye da ke cikin ƙauyuka gefen garin Madina kusa da garin Madina min amali al-Madina ya je wannan wuri faharabu okay yace a واد من أودية بلادهم وهو بين أمج وأصفان حيث كان مصاب أصحابه yana tsakanin amad da usfan a wurin da aka karkashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qurra'u din wato su'asim su'asim ibn thabit da su khubayb ibn adi al-ansari radiyallahu anhu wa an as da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan waje fatarahama alaihim wada alahu sai tsayaye addu'a ya nema masahabban shi gafara a wannan waje fa wa sami'at banu lihyana su kuma waɗannan kafirai suka ji labarin ai ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama yayi kusa da garuruwan su dan haka fa harabu fi ru'usil jibal sai suka tsere suka gudu suka je suka hau saman duwatsu suka bubbuya falam yaqdir minhum ala ahad da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu damar samun ko guda ɗayan su ya kama ba ko ya kashe ba fa qama yawmaini bi ardihi ya zauna kwana biyu a wannan yanki wa ba saraya ya aika da ƙananan rundunoni su yi bincike su nemo su falam yaqdiru alaihim ba su samu halin ganin su ba fasara ila usfana sai ya wuce ya tafi usfan fa ba'asa asharata fawarisa ila qura'il gami sai aika wasu sojoji mutum goma zuwa wani waje da ake cewa qura'ul gami yanzu ana ce mishi barqa'ul gami akan hanyar ainihin wato makka litasma'a bihi quraish yace su je can su leƙen asiri su dudduba su dawo manufar haka ƙwarin shawa su ji labarin ga su manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam sun fito sun zo sun yi shawagi sun yi atisayi har kusa da kasar Makka fun maraja ila madinati sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina wa kana da ghaibatuhu anha 14 laila ya zama yayi kwana 14 a wajen garin Madina wannan labari yana cikin littafin asira da ta ibnu hisham da kuma littafin tabaqat na ibnu sa'd da kuma tafsiri ko kuma tarihi na al-imamu at-tabari da kuma littafin ibnu sayyid an-nasir ya'muri na tarihi kenan da ibnu kathir dukkan su ruwaito wannan labari faslun fi sariyati najat malam yace ga wata gaba wacce za ta bada labari game da sariyatu najat thumma ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khailan qibala najat sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasu mahaya dawakai su bi yankin najad faja'at bi thumamah ibn uthal al-hanifi sayyid bani hanifa da suka tashi dawowa sai suka zo da wani babban mutum sun kamo shi wanda ya nemi ya tare su ya ja da su Allah ya ba su nasara akan shi sai suka kama shi a matsayin fursunan yaki ba su kashe shi ba suka daure shi suka zo da shi Madina wannan mutumi shine Thumama ibn Usal ibn Nu'man ibn Maslama al-Yamani al-Hanifi wanda Allah ya kara masa yadda sahabi ne mutanen shi Banu Hanifa suna daga cikin kafirai waɗanda suka musulunta bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka sake yin ridda amma shi bai shiga cikin wannan riddar ba ya tabbata a musuluncinsa sai ya koma ya shiga cikin rundunar musulunci karkashin jagorancin Al-Ala ibn al-Khadrami al'ala ibn al-hadrami shine komandan su da suka bu aka auka makafirai ɗan uwan kabilarsa waɗanda suka yi ridda da kuma mutanen Bahrain wanda suka yi ridda da shi aka yi wannan yakin aka gama lami lafiya daga cikin abin da ya faru a yakin akwai wani sarki daga cikin sarakunan wannan yanki wanda aka kashe shi kuma sai ya sai salam wato irin kaya da ake ɗaukewa idan ka kashe wani kafiri da wani ya ɗauka shi kuma sai ga kayan sai ya siya da kuɗin shi wanda ya kisan shi ya ɗauke kayan wanda hakkinsa ne shi kuma sai ya siya sai ya saka da waɗancan ƙabila da suka gan shi da wannan sutura sai kawai suka hukunta cewa shi ya kashe sarkinsu shi kenan sai suka zo suka bujare suka mai kisan gilla sanadiyar raso shi kenan shahidi ne allah ubangiji ya gafarta mashi wannan sahabi a lokacin yana kafiri sai suka kamo shi فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يسا أكا دوري شيء أجكين وتدركا daga cikin dirkokin da ke cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa marra bihi rana ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ganshi fa qala sai annabi ya ce mishi ma indaka ya sumama annabi alaihi salatu wasallam ya ce miki yake ce mishi kai sumama menene labarinka me kake gani ko zaka musulunta faqala ya muhammad in taqtul taqtul zadamin wa in tan'im tan tun'im ala shakir yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad lokacin bai musulunta ba yana kira manzo Allah da sunan shi kai yace in taqtul idan ma ka kashe ni taqtul za dami to ka kashe mutum ne wanda dama ana bin shi bashin jini shi ma ya taba kashe muku yan uwa akwai riwaya ta zo kuma da za zamin da zalum mu'zab mu'jama sai zama ma'anar shi za zimmatin kenan ka kashe wanda yake yana da zimma wato kun kama shi ya shiga hannunku ya kamata ku amintar da shi ko kuma zimma ta zama ma'anarta wato mutumin da yake yana da dangi da ƴan uwa wanda za su iya fansar shi wa in kunta turidul mala in ko dukiya kake so a baka a matsayin fansa fasal tu'ta minhu ma ita, to ka faɗa abinda kake so mutane na za su biya wannan fansar fatarakahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci mishi komai bai wuce ba shi thumma marra bihi maratan ukhra sannan ya ƙara wucewa ya gan shi fa ƙala lahu mithla zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mishi irin wannan magana faradda alaihi kama radda alaihi awwalan shi kuma ya bada amsa irin amsar da ya bayar tun farko thumma marra marratan thalitha sannan ya ƙara wucewa ta gaban shi karo na uku fa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atliqu thumama kai ku sake shi kawai a kwance shi fa'atlaƙuhu sai aka kwance mashi ɗaurin shi aka sake shi kamar ya zama ‘yantacce in ya ga dama ya tafiyarsa faza haɓa ila nakhlin ƙaribin minal masjid shi kuma sai tafi kusa da wasu bishiyoyin dabino waɗanda ke kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi salama fagtasala ya je samu ruwa yi wanka sun maja'ahu sannan ya dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi salama fa aslama ya zo ya bayyana musuluncinsa ثم وقال يتي والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك yace a da can na rantse maka da Allah ba fuskar da nake ki a duniya kamar fuskarka faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi ilayya amma yanzu fuskarka na fi kaunar tafiye da kowace fuska wallahi yace na rantse da Allah ma kana ala wajhi al-ardi dinun abghada alayya min dinika a da babu addinin da nake jin haushi irin addinin nan na musulunci faqad asbaha dinuka ahabbal adyani ilayya amma yanzu na fi san addinin ka fiye da kowane addini wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridu al-umra kuma waɗannan sojoji naka sun kama ni ne alhalin ina nufin zan tafi umara ina kan hanyar zuwa umara fa basharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amarahu an ya'tamira nabi mishi bishara ya ga mishi maganganu masu dadi yace to kuma ka je ka umarka falamma qadima ala quraish da ya isa makka gun qurayshawa qalu sai suka ce sabauta ya sumama wai da gaske ne ka kai ma ka bi ka canza addini ka shiga sabon addinin nan qala la wallahi yace a a ni ba na bi wani sabon addini bane walakin ni aslamtu ma'al muhammadin sallallahu alaihi wasallam na miƙa wuya ga Allah ne ta hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati habbatu hintatin hatta ya'dana fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace kuma na rantse muku da Allah daga yau koda kwayar alkama guda daya ba za ta shigo garin nan Makka ba sai da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga daga yamama wa kanat al-yamamatu rifal rifa makka wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari a cikin kitabul magazi wannan kissa to ita yamama ta kasance ita ce rifal rifa makka ita ce kamar a ce an aka ce rif ita ce kullu ardin biha zar'un wa nakhlu duk ƙasa wanda take ƙasar noma kamar a ce karkara yanzu kamar manyan birane za ga dama galibi suna dogara ne da manoma da ke ƙauyuka da karkara da ke kewaye da su su ne suke supplying manyan birane da kayan abinci da kayan noma da kayan bukatu na gona ko to haka ita ma yamama tana daga cikin ƙauyuka waɗanda suke gefe kuma tana kusa da ruwa wanda ake noma ana kawowa makka ana siyarwa to da zaran sun ki kawowa mutanen makka za su ga cikin kunci da damuwa da fari sai ce to daga yanzu tunda ku kafirai ne ba kwa son musulunci to ba za a sake shigo muku da wani abu na alkama ba sai da yaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fansarafa ila biladi daga nan ya wuce tafiye shi garin su wa mana alhamla ila makkata hatta jahidat quraish yasa ya hana daukan kaya akai kasar makka ya hana kai kaya na siyarwa na abinci zuwa kasar makka har sai da quraishawa suka shiga cikin fitina da yunwa فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة تخلي آه، يخلي إليهم حمل الطعام sai suka rubuta sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon shi yayi yayi hakuri saboda zumuncin da ke tsakanin shi da su ya taimaka ya rangwanta musu ya ba sumama umarni cewa sumama ya bari a ɗauki abinci a kai ƙasar makka a siyar daga ƙasar yamama fafa'alar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda irin tausayin shi da kasani irin rangwamen shi da kasani sai ya aikata haka ya aika wa da sumamatu sako cewa ya kai sumama ka bar mutanen makka a kai musu alkama daga ƙasar ka ta yamama faslun fi ghazwatil ghaba ga wani fasli kuma game da ghazwatul ghabati wato wani yaki da ake ce magazotul gaba algaba din sunan wani ƙauye ne wanda yake kamar da suke faɗa ala baridin wahidin ko ala baridaini fi tariqi sham daga madina akan hanyar sham zango biyu ne a yanzu ana ce mishi abin nan hayyul uyun haka ake ce mishi yanzu hayyul uyun a ainihin wato arewacin madina malam yace thumma aghara uyaynah ibn hisn al-fazari fi fi bani abdullah bin ghatafan ala nikah nabi sallallahu alaihi wasallama allati bil ghaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wasu liqah wato raquma waɗanda suke barbara suna can wani waje da ake ce mishi al-ghaba wannan wuri dake hanyar sham daga madina sai wannan kafiri a lokacin uyayna ibn hisn sai ya zo da rundunarsa ta banu abdullahi ibn ghatfan daga cikin ainihin wato mabiya magoya bayan shi sai suka kaima waɗannan dabbobi farmaki fastaqaha ya kora dukkan dabbobin ya tafi da su ya sace su wa qatala ra'iyaha ya kashe mai kiwon wa huwa rajulun min usfan wani mutum ne na kabilar usfana wahtamalu mar'atahu kuma suka dauke matar shi suka tafi da ita قال عبد المؤمن ابن خلف الإمام الدمياطي يجي وهو ابن أبي ذر wannan da suka kashe dan gidan Abu Dharr al-Ghifari ne malam yace wa huwa garibun jiddan wannan magana ce take mai garaba kwata kwata kwata bata bata kama da abin da ya inganta ba garibiya ce faja as-sariqu sai aka ji kwalala wato neman agaji wa nudiya ana ta kira ya khailallahi al-kabir ya ku dawakan Allah sojojin Allah ko hau kan dawakai wa kana awwalu ma nudiya biha wannan ne karo na farko da aka fara yin irin wannan kira waraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muqanna'an fil hadid annabi alaihi salatu wasalam shi ya fara hawa kan abun hawa ya shirya ya rike jijjikin shi da karfi shine muqanna yayi shiga na sulke na karfi mala ya ce fakana awwalu man qadima ilayhi al-miqdad ibn amr fi ad-dir'i wal maghfal farkon mutumin da ya iso wannan waje inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan yokuwa inda ya shiga ta yaki ya tsaya mutum na farko da ya zo shine al-miqdad bin amr al-miqdad ibn al-aswad ibn amr ibn sa'laba al-kindi halifu quraish miqdad dan aswad asalin sunan shi kenan amma ana cewa kuma miqdad ibnu wato abin nan ibnu amr kuma abin da ya faru akwai amru ibnu abd yaghus amru ibnu abd yaghus wani babban mutum ne a sorry al-aswad ibnu abd yaghus wani babban mutum ne a kasar makka shi shi wannan mutumi sahabi sunan shi miqdad dan amr to amma yayi tabanni an yi tabanninsa waye tabanninsa shine al-aswad ibnu abd yaghus to dan yayi a can kasar su ya taba jima wani rauni ne ya mishi illa babba sai ya gudo makka da ya gudo makka ya koyi shekara 1 2 3 ya samu mai gida mai gidan ya tabanninsa sai ya aika ma iyayen shi cewa shi fa ba zai dawo ba ya riga ya kaurake sai hakuri ya riga ya kaura ba zai dawo ba saboda ana neman shi za a kashe shi musulunci na zuwa sai shi yana daga cikin musulman farko yana daga cikin shuhada ubadil da dukkanin sauran mashahid shi ma wani bawan shi ne ya kashe shi a shekara ta 33 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya cikin shi ya kumbura sai wannan bawa wanda rumiyun ne yana ce mashi ni na iya sana'ar likitanci ni surgeon ne kamar zan maka tiyata da aka yi zo ya kwantar da shi ya tsaga cikin shi da sunan za a duba menene abin da ya fashe a cikin cikin nashi da ya gama jagwalgwala shi ya mai da shi ya ɗinki a shi bai iya likitanci ba sanadiyar mutuwar mikidadu kenan kamar da malaman tarihi suka ba da labari to mikidad ibnu al-aswad an ci gaba da ce mishi miqdadu ibn al-aswad din duk da aya ta sauka ta hana taballi amma abin ya riga ya buga ne daga asalin sunan shi miqdad ibn al-aswad ibn amr amma ana cewa miqdad dan amr ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa miqdad shine ya fara zuwa a cikin sulke wal migfar da kuma sanye da wato hular kwano faqa'ada lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liwa'a fi ruhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla mushi tuta a jikin mashinsa wa qala yace imdi hatta talhaqaka alquyul tafi har dawakai su iso ka inna ala atharika muna nan a bayanka wastakhlafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ibnu ummi maktum a matsayin wakilin sa a garin madina wa adraka salamatu bin al-aqwa al-qawma salamatu dan akwa wannan jarumi cikin sahabbai shi kuma sai ya gaggawa ya riske waɗancan kafiran wa huwa ala rijlaihi da kafa ma ya kamo su yana ta gudu har ya iso su ya dinga wurga musu mashi faja'ala yarmihim bin nibal ya dinga harbin su da kibau wa yaqulu yana cewa khudha wa ana ibn al akwa al yawmu yawmur rudda yace karbi gashi nan ni ne dan gidan akwa yau din nan rana ce ta arrudda arrudda jam'u rada wanda shine al-la'im wato rana ce ta kashe mutane marasa arziki hattanta ha ila zi qaradin wa qadistan fara wa qadistan qara minhum jami'an liqahi wa 30 burda ya isa wanda yake cewa zi qarad a lokacin da isa wannan waje ya riga ya ceto ga baki daya waɗannan raƙuma guda 30 sannan kuma ya ɗan ya ciki duka wani raƙuma wa salasina burda kuma ya samu burda mayafi da ya ƙwace a wurinsu har guda talatin ƙala salima salima yake cewa a falahikana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falahikana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal khailu isha'an annabi alaihi salatu wasallam ya iso wajen mu a daidai lokacin da raƙuma sun shiga cikin baccin dare faƙultu sai na ce ya rasulallah innal qauma iqashun lalle waɗannan mutane da kake gani suna jin yunwa sosai fa falau ba asani fi mai'ati rajulin istafaztu ma fi aidihi istanqaztu ma fi aidihi min as-sar yace da zaka bani mutane 100 to da na je na kwato abin da ke hannunsu na abin da ya saura na abinci da abin sha da kayan amfani wa akhastu bi anaqil qaumi kuma da na sassare kawunansu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce malakta fa asjih ai ka ci nasara akan su da ka fa asjih ka bi a hankali karka ce bayan kayi yaki da mutane ka ci nasara akan su kuma sai ka bi su kai ta kashewa ba manufar shine a kashe su ba ka bi a hankali ka bi a hankali thumma qala sannan ya ce mishi innahu al'ana la yaqurruna la yaqur la yaqruna fi ghatfan kuma ko ka bi su ma ya za ka isa gare su a yanzu da muke magana sun riga sun shiga cikin alfarmar ƙabilarsu sun shiga inda suke da mutunci suna da kariya ana ba su kulawa irin wanda ake ba bako a masaukinsa wanda haɓa sarihu bil madina kafin ka yi aune labari ya iske madina ila bane amr ibn aufin zuwa ga banu amr ibn aufin faja'atil amdadu wa lam tazil al khairu ta'ati shikenan sai suka turo da ƙarin sojoji sojoji ba su gushe ba suna ta bullowa war rijalu ala aqdamihim wa ala al-ibn mazaje wasu akan raƙuman su wasu kuma akan wato kafasu hatta anhau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bidhi hatta tahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bidhi qarat har suka isa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a zuqarat wancan da aka ambata na batun ainihin wato aikawa da mutane ɗari don su je a abin nan yana cikin sayar bukhari da muslim daga hadisin sahabi salamatu ɗan akwa wa ƙwala abdulmu'min ibn khalaf al'imam dumiyar ya ce fastaqaddu عشر لقاه فاس- آه، فاستنقذوا عشر لقاه وأفلت وأفلت القوم بما بقي وهو عشر يجي ذاك سامو دامر kwace raƙuma ɗari su kuma waɗannan kafirai suka gudu raƙumi guda ɗari wanda shi ne ragowa wannan magana sai al'imamu ibn ƙayyar ke cewa ƙultu wa haza galatun bayyin wannan kuskure ne karara ya faru da malam al-imamu al-hafiz ad-dumyati abdul mu'min ibn khalaf rahimahullah malam yace waladhi fi sahihaini abin da ke cikin bukhari da muslim annaha cewa ita istanqadat al-liqaha kullaha sun yantar da waɗannan wato sojoji wato sun yantar da waɗannan raƙuma masu yin barbara ga baki ɗinsu ولفظ مسلم في صحيحه أن عن سلمة قال حتى إذ حتى ما خلق الله من شيء من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إلا خلفه حتى ما آه خلف الله من شيء من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خلفه وراء ظهري واستسلبت منهم واستسلبت منهم ثلاثين بردة salama yake cewa hatta ma khalaqa Allahu min shay'in nabi su nabi su hatta sai da ya kasance babu wani abu da Allah ya halitta na ainihin wato dabbobin gabaki ɗayan su babu wata dabba da Allah ya halitta min liqahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin dabbobin da suke annabi yana amfani da su suna yin barbar junansu illa khallaftuhu wara'a dhahri sai dai zama na ɗauko shi na mai da shi baya na shiga gaba tsakanina da kafiran kenan wara a zahari wasu talabtu minhum salasina burda kai har ma bayan na gama kwato raƙuman kuma na kwato wato bargo guda ɗari uku guda talatin a hannunsu to wannan magana da malam ibn qayyim ya faɗa ya danganta ta da abdimyaki kuma ya ce kuskure ne wannan magana akwai tantama game da yadda take da aka bari mu ji daga malam bakar abu zai aliki haƙiƙi shi na shi ma wannan littafi na zazul ma'ad ya yi ta'aliki a kan wannan malam gashi ya ce a cikin wannan mujalladi na uku a ta haƙiƙin wato da su bakar abu zai suka yi da malamai da dama da suka yi ƙarƙashin jagorancinsa wannan ta haƙiƙin na nabil ibn nassar as-sindi ne bugun mu'assasatu Sulaiman ibn Abdul Aziz Rajihi al-Khairiyya su suka buga shi daga shafi na 329 gashi inda malai yake cewa kaza qala al-muallif haka dai mai littafin nan ya faɗi haka ya faɗi wa huwa wahamun wannan kuskure ne au sabaku qalam ko a ce alƙalamin shi yayi azarbabi subutar baki ce ta alƙalami fa inna siyaq alladhi dhakarahu huna abinda ya kwararo anan na magana huwa ibn ishaqa zancen ibn ishaqa ne wa man sadara anhu da wanda ya dauko daga gare shi ibn hazmin kamar ibn hazmin wa ala hada wa ala qawli abdul mu'min ibn khalaf al-dimyati kanat ghazatu bani lihyana ba'da qurayza bi arba'ati ashhur dan ba dauki magana shi to dole mu ce yakin da aka yi na lihyan to ya faru ne bayan quraish bayan qurayza da wata hudu ba wata da wata shida ba wata hudu ba wala qawla bin khalaf wala qawla bin khalaf kanat al-gazatu kanan gazatu bani lihyan ba'da qurayza bi arba'ati ashhurin kama sabaqa tafsir zalika fil hamish qariban kamar yadda aka bayyana a hamishi nan kusa cewa abinda aka sani game da shi yana cewa shekara ta hudu ne idan ku aka ce an shi wannan magana da ainihin wato wannan malami yayi to za a mai da shi shekara biyar kenan dole وهذا أو ذاك فكل القولين يطلبه حديث يبطله حديث سلمة ابن الأقوى على ما قرره المؤلف فكما دي يعني wannan magana hadisin salama wanda shi yana cikin sai muslim to ya wargaza wannan magana domin gashi salama karga ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa sori ya salama ya bada labarin abin da ya faru da shi kai tsaye cewa sai da ya bar su duka a baya Ma'ana ya kwato su duka kenan ba goma kawai ya kwato ba sannan kuma ya ainihin wato ga abinda wato abokin tafiye shi wannan yaro da kuma raƙumi a sorry da kuma mala'ika da ya ɗauko shi da mala'ika ku a'a da wato salama da ya tafi a ƙafa da sauri da kuma yadda ya bar waɗannan dabbobi a bayansa da kuma abin da ya kwato a hannun su waɗancan kafiran faslun mala yace ga wata gaba wa hadhihi al-ghazwatu kanat ba'da al-hudaybiyah wannan yaki da ake cewa ghazwatul ghaba to ya faru ne bayan hudaybiyah da wata shida kamar yadda muka ji a baya wannan ita ce magana ibnu ishaq da al-waqidi da ibnu salim da ibnu abdulbari da ibnu hazm dukkanin su haka suka faɗa sai dai akwai sabani wajen watanni wasu suna cewa wata shida wasu na ambaton wata hudu kuma kamancin haka wa qad wahima fiya jama'atun min ahli al-maghazi was-siyar wasu daga cikin malaman sira da magazi sun yi kuskure anan fa zakaru annaha kanat qabla al-hudaybiyah wasu suka ce kafin hudaybiyah ne dalilu ala sihhati ma qullahu malam yace dalili akan ingancin abinda muka ambata ma rawahu imam ahmadu wal hasan ibn sufyan an abi bakr ibn abi shayba shine hadisin da al-imam ahmad ibn hanbali ya fitar a cikin musnadin sa da shi da al-hasan ibn sufyan ibn amir ibn abd al-aziz shaybani an-nasa'i akwai wani malami mai suna al-imam al-hasan ibn sufyan an-nasa'i ƙarini ne na shekara ga imam an-nasa'i hasali ba shekara ɗaya suka rasu shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam yana da al-musnad qutaybatu dan sa'id malamin su bukhari da muslim malamin shi ne da ya karantar da shi malami ne daga cikin malaman musulunci haka isaka dan rawiya malamin sa to shine malai yake ambata nan da imamu ahmad a cikin musnadin sa da kuma al-hasan ibn sufyan ash-shaybani an-nasa'i shi ma a cikin musnadin sa sun fitar ta hanyar malamin su abubakar ibn abi shayba qala hadathana hashim ibn al-qasim abu nadri kenan al-laythi al-baghdadi wani babban malami daga cikin malaman kasar bagadaza wanda ya rushe kata 207 yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba gida to shine ya ruwaito shi kuma daga ikrimatu dan ammar al-hanafi wanda rasuwarsa shekara ce ta 159 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sana cikin sahih muslim da al-kutubul arba'a shi kuma daga iyas dan salama dan akwa iyas ibn salama ibn akwa shi kuma ya rasu shekara ta 119 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin rijalul jama'a as-sitta daga baban shi sahabi salamatu dan akwa qala salama yace qadimtul madinata zaman al-hudaybiyah na iso garin madina a zamanin da ake batu akan sulhun hudaybiya bayan an gama shi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka zo madina qala salama yace kharajtu ana wa rabah bi farasin bi farasin da talha unaddi ma'al ibn wata rana sai na fita da doki na talhatu unaddi ana ruwaitowa da unaddi da kuma ubaddihi idan aka karanta da unaddihi ai uriduhu alal ma'i li yashriba na kai shi wurin ruwa a wani tafki ko wata rijiya ko wata mashaya ta ruwa da dabbobi dan ya sha a dawo da shi gida shine unaddihi idan kuma aka karanta da ubaddihi ai ahmiluhu ila albadiya li ya'kula min alkala na fita da shi zuwa bayan gari ko cikin daji ko inda akwai yabanya dai wato an kai shi kiwo kenan shine ubaddihi min albadiya wa unaddihi min annada sharwa harakush ina fata mun gane to ya fita da shi a cikin wasu dawakai li farasin li li li li li qalha unaddihi ma al-ibl tare da raquma wannan fasara tana cikin sayyid muslim sharhin nawawi falamma kana bi ghalasin yayin da gari yayi shara-shara da asuba din nan ta kudewar ragowar duhu da farkon hasken fitowar rana ko alfijir aghara abdurrahman ibnu uyayna ala ibnu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai abdurrahman ibnu uyayna yayi ainihin kai farmaki ya kai farmaki ga ainihin raquma a a haka ne عبد الرحمن أغار عبد الرحمن يقول وينا على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل الرائحة يكي فرمكي غراكم من زن الله صلى الله عليه وسلم يكشي ميكي والراكم وساق القصة ولنا ما سي رواية سيسك كورو قصة الإمام مسلم ما يفتر ده حديث أتكين السيد إنسا أسكو يكورو يبال اللابار أبن دي فارو شوا أمبتو أمبساون سدو رواها muslimun fi sahihihi bi tuliha muslim ya rawaita ta a cikin sahihinsa da tsayi kissa haka al-imamu ahmad ibn hanbal haka al-bazzar a cikin musnadinsa haka al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa haka ibn hibbana a cikin nashi sahihin dukkaninsu sun ruwaito wannan kissa cikakkiyar ainihin riwaya wa wahima abdul mu'min ibn khalaf في سيرته في ذلك وهما بينا فذكر غزاة بني لحيان لحيان بعد قريظة يجي هر إلى يوم آه آه عبد المؤمن ابن خلف شيني الدمياطي كنا yayi kuskure a cikin sirarsa to wannan shine sabon khalaf da ya faru ga shi ibn al-qayyim wannan maganar da ya danganta ya kuskurar da abdulmumin ibn khalaf to wato azarbabi ne shi ma na biransa kar mu manta ibn qayyim littafin nan mun ambata tikraran wa miraran cewa ya rubuta shi ne nesa da littafan shi nesa da kayan aikinsa a zahiri yana shittar abin da ya riƙe ne a kwakwalwarsa duk da yake ya tabbata kuma daga baya bayan ya koma ƙasarsu ta ta sham ta ainihin wato dimashka ya yi taharif kamar ya sake bi ya sake wasu gyare-gyare ya yi updating wasu masayi amma dai asalin musu wadda asalin manuscript first manuscript da ya rubuta to ya rubuta shi ne ba tare da yana yana duba littafai ba ba tare da yana duba ya kwafo nan ya kwafo can yadda misali ake yi a aladance idan ana rubuta research ba yana rubuta ne kawai abin da ya rike a zakirarsa to kaga abu ne mai sauki dan an samu irin waɗannan kurakuran ga dan adam da duk abin da yake faɗan shi da ka ba wani abin mamaki bane dan adanci ne Allah ya gafarta mishi domin wannan maganganun da ya koro anan kamar yadda ya koro su to maganganu ne na Ibn Hisham da ya ɗebo to kuma sai ya danganta su ga Abdul Mu'min Ibn Khalaf al-Dimyati kuma ya kuskurantar da shi shine waham Allah ya gafarta musu da baki daya yace fi zalika wa mubayyin fa zakara da zata bani lihyan lihyana ba'da quraiza bi sittati ashhur thumma qala sannan yace lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata lam yamkuth illa layali hatta agara abdurrahman ibn uyayna fa zakara kisa ya mutu cewa bayan isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina bai zauna ba sai an kwanaki sai aka samu wato farmaki da abdurrahman dan uyayna ya kawo wallazi agara abdurrahmani ya ce kuma wanda ya kawo farmakin abdurrahman ne wakila abubu uyaina ibn hisnin ibn huzaifat ibn badr aka ce kuma baban shi ne a wata magana fa aina hadha min qawli salama qadimtu almadinata zaman alhudaybiya ya zaka hade wannan da magana salama dan akwa da yace nazo madina a zamanin da bayan an gama wato yakin hudaybiya malam yace wa qad zakar alwaqidi عدة سرايا سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية الإمام الواقدي أتكين سيرة سيدة مغازي يا أمبتو سيان كانان رندنوني لسكا كيو سيان هرهري أتكين ودنن وتني وتاشيدة لسكا فارو bayan a shekara ta shida bayan hijira kafin a kai ga kissar hudebiya wacce ke tafi a nan gaba kusa wanda shi babban yaƙi ne daga cikin yaƙoƙi shine fasli na gaba da za mu shiga bayan mun gama wannan insha Allah malam yace faƙala wato shi waƙiri ya ce ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi salama fi rabi'in al'awwal auƙala al'akhir sanata 60 min ƙudumihin madinata ukashata bina mihsan al'asadi fi 40 rajulan ilal gamri annabi sallallahu alaihi salama ya tura a watan wato rabi'ul awwal ko kuma rabi'ul akhir bayan watanni shida da dawo shi daga madina ya tura ukasha ibn mihsan ukasha ibn mihsan al-asadi wanda shi ma halifu quraish shi ma babu quraish bane zirya amma ya zama da quraishawa yana da muhalafa da su kuma mutum ne daga cikin as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin wanda ya hijira daga guda biyu zuwa habasha da zuwa madina sannan kuma badari ne sahabi ne babba cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi bushara da aljanna ya mutu ne shekara ta goma sha ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tulaiha tulaiha wannan da ya ridda al'asaji shi ne ya kashe su shi da abokin tafiyarsa waɗanda aka tura su shi ya kashe su bayan shekara guda kenan ko sama da haka da rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to wannan bawan Allah sai aka tura shi cikin mazaje arba'in ilal gamri zuwa inda ake ce ma ghamri marzuq ghamru marzuq wanda wani ruwa ne na banu lihyana din ya isa wa fihim a cikin mutanen shi akwai sabit ibnu akram wani badri shi ma wannan sabit ibnu akram shi ma badri ne wanda ya mutu da wuri shi sa zabi yake cewa lam yarwi shay'an ba shi da riwaya hadisi kwata-kwata bai rayu har zuwa sanda zai bada hadisi da kuma siba ibn wahabin kuma ana cewa shuja ibn wahabin fa'ajadda saira ya tafi cikin sauri wani ziral ƙaunu su kuma suka ankara fahari sai suka gudu fana zala alami yayi sai ya da zanguwa inda suke shan ruwa ko ba a sattala'a ya aika da masu leƙe-leƙe fa asabu man dallahum ala ba'di mashiyati sai suka samu wani wanda ya nuna musu wasu ababan wato dabbobi aka nuna musu ababan hawa dabbobin su fa wajadu mi atay ba'ir suka kamo raƙumi guda 200 fa saquha ila al-madina suka zo da su har garin madina wa ba'asa sariyata abi ubaidata ibn al-jarrah ila dil qassa haka ne ya sake aikawa da wata sariya wata karamar runduna karkashin jagorancin sahabi babba shine Abu Ubaida ibn Jarrah sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wanda da ake ce mishi Al-Qassa wanda wannan tsakanin shi da Madina tafiya ce ta wajen mil 20 a hanyar Ar-Rababa fasaru lailatahum mushatan suka yi tafiya cikin dare da kafarsu wa wafauha ma'as-subhi suka isa garin lokacin da asuba ke yi fa'ajazuhum haraban fil jibali waɗannan kafirai suka dinga rugawa da gudu sai da suka tsere ma musulmai saboda sun riga sun gaji sun yi tafiya da yawa suka tsere musu suka gudu suka hau duwatsu wa asabu rajulan wahidan fa aslama mutum ɗaya kawai suka kama shi kuma ya ce ya tuba ya musulunta wa ba sa muhammad ibn maslama fi rabi'in al-awwal min fi asharati nafarin sariyatin sannan ya sake turawa da wata karamar runduna wato shi annabi kenan alayhi salatu wasalam karkashin jagorancin Muhammadu dan Maslama a watan Rabiul Awwal cikin mutane goma faka mana alqawmu lahum hatta namu sai mutanen suka yi musu wato suka suka sa musu maboya wanda suka buya suna jiran su har sai da aka bari sun yi bacci suka mamaye su fama sha'aru illa bil qawmi suna cikin bacci waɗannan su goma ba su an ba kawai sai ga kafirai sun zagaye su faƙutila ashabu muhammadu bin maslama wa aflata muhammadun jariha a kashe su ga baki ɗayansu shi kaɗai shi muhammadu ɗan maslama shi ne ya tsira shi ma da rauni game da ke cikin tabakat na ibn sa'adi وفي هذه السنة وهي سنة ست كانت سرية زيد بن ثابت زيد بن حارثة بالجموم هكذا كما أولنا شكرا أوتنا wato a wannan shekara ta shida aka sake aikawa da tasariya ta zaid dan haritha zuwa aljamu yanzu wannan wuri ana ce mashi abin nan hinakiyatul jamu hinakiyatul jamu haka ake ce mashi yanzu alhinakiya guda biyu ne akwai alhajum amin akwai alhajum akwai kuma alhujum to alhajum din alhujum shi yana maru saharan ne kilomita 25 daga makka to wancan wanda yake cewa yanzu alhinnakiya alhinnakiya shine wannan wajen fa asaba mar'atan min muzaina yuqalu laha halima sai kama wata mata cikin kabilan muzaina ana ce mata halima fadallatum ala mahallatin min mahalli bani sulaimi ta gwada musu wani makoya daga cikin maɓoya ko sansanin banu sulaimin fa asabu na'aman wa sha'an wa asra suka kama tumaki da awaki da bayi wa kana fil asra zawju halimata a cikin wanda aka kama dan akwai mijin ita wannan halima falamma qafala zaid ibn harisa bima asaba wa haba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muzaina nafsaha wa zawjaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar wa da muzaina wannan mutane gaba ɗayan su yace ya sake su da kuma wannan miji na wannan mata da aka sake su wa fiha ya'ni sanata 60 kanat sariyatu zaid ibn harisa ila tarifi ila tarifi haka nan kuma aka sake turawa da wata sariya karamar runduna zuwa tsarif wanda shi kuma yanzu yana wani ruwa ne wanda yake nisan wato mil 36 daga madina malam yace fi jumadal ula wannan ya faru ne a watan jumadal ula ila bani sa'alaba fi 15 rajulan zuwa ga banu sa'alaba mutum 15 fa harabatil a'rab wadannan mutanen kauye suka gudu suka buya wa khafu an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sara ilayhi suka tsorata suna tsammanin ko manzon Allah ne da kai shi taho fa asaba min na'imihim 20 ba'iran wannan runduna ta samu raƙumi guda 20 wa gaba arba'a layali sannan kuma wannan runduna ta yi kwana hudu ta dawo وفيها كانت سرية آه سرية زيد بن حارثة إلى العيس في جماد الأولى هكذا أكساك أي كانت سرية زوى العيس أوة جماد الأولى وفيها أولا شكرا دي أخذت الأموال التي كما أولا آه سرية العيس أكسامو دوكيا التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام ولن شن كافرا da aka tura waɗannan sojoji musulmai suka musu farmaki sun riga sun yi wani ta'addanci kafin nan wannan mutum mai suna abul asu bin rabi radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amintacce ne wa kanat amwala quraish dukiyoyin quraish ne da yawa raquma karabka guda shine jagoran dukiyar ya tafi ƙasar sham zuwa kasuwanci irin yadda suka saba qala ibn ishaqa حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال وخرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام أبو العاس بن الربيع يفتى كاسوانشي زوا شام وكان رجلا مأمونا ya kasance mutum ne amintacce mutane suna ba shi dukiyarsu da kayan kasuwancinsu ba sa jin wani tsoro ko damuwa saboda amanarsa wa kanat ma'ahu bada'i'u li quraish yana dauke da wato kayan siyarwa kayan kasuwa na qurayshawa fa aqbala qatilan sai ya dawo akan hanyar shi ta dawowa bayan ya gama cin kasuwa zai dawo dauke da kudade da kayayyakin kudi falakiyatu sariyatu sariyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fastaqu ba'iram sai wannan ainihin wato runduna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka gama da shi sai suka taho da raƙumin gabaki ɗaya wa uflita shi kuma ya gudu wa qadmu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima asa suka zo da manzo Allah abinda suka samu fa qasamahu bainahu annabi ya rarraba ganima wa ata abul as al madinata sai abul as wannan sarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai musulunta ba sai ya zo madina fa dakhala ala zainab binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shigun matar shi ita ta musulunta diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastajara biha ya nemi taimakonta ya nemi agajinta ya nemi ceto a gurinta wasa alaha an tatluba lahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radda malihi alaihi ya roke ta ta roƙa mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mishi da dukiyar jama'a dake hannunsa wa ma kana ma'ahu min amwalin nas dukiyarsa da kuma ta mutane fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya faqala sai annabi ya kira waɗannan mazaje da ya tura su wannan aiki ya ce da su inna hadhar rajula minna haythu qad alimtu ya ku jama'a wannan mutumin ne kun san tsakanin mu da shi yana auren iyata siriki na ne kuma an dai san mutunci da zumunta da sukutaka ke kullawa wa qad asabtum lahu malan wa ghayrihi kuma kun kwace dukiyar shi da dukiyar waninsa wanda aka bashi ajiya wa huwa faiqul lahi alladhi afa'a alaykum wannan dukiya kuma dukiya Allah ce da ya baku ba tare da yaki ba domin a lokacin kafiri ne kuma dukiya ce ta kafirai na yaki sune kafiran makka da haka dukiya ce take ta halasta su kwace ta sun kwace ta ne bi haqqin fa in ra'aytum an taruddu alayhi amma idan kun ga za ku iya mayan mashi da dukiyar nan faf'al don Allah ku mayar masa wa in karaytum in ba za ku iya ba fa antum wa haqqukum dama haƙƙin ku ne ku rike babu dole faƙalu sabai da yake yan arziki ne suka ce bal na rudduhu alaihi ya rasulullah haba ya manzo Allah ai kafi karfin ka ne kan alfama a kima ka ita za mu mai mishi da wannan dukiya dukiya ce mai yawa kwarai da gaske faraddu alaihi ma asabu suka dinga mai mishi da duk abin da suka samu fama taraku hatta innar rajula la yati bishanni har zaka ga mutum ya zo da busasshiyar guga tace ashan ita ce al-idawatul ba'isa bushashiyar guga al-yabisa ne ko al-qirba katuwar guga wayati warrajulu bil idawati warrajula bil idawati mutun yazo da wani kabaki war rajula bil habl wani yazo da igiya a cikin abin da aka bashi fa ma taraku qalilan asabu wala kathiran illa radduhu alayhi basu bi wani abu babba ko karami da allura da kwano da raƙumi da siddi komai suka dawo da shi sun kharaja hatta kadima makka sannan ya fita har ya kai makka fa adda ila nasi baba'ahu ya maiwa da mutane amanar kayayyakin su da dukiyoyinsu hatta idza faraga da ya gama gabaki daya qala sai ce ya ma'shar quraish ya ku taron quraishawa hal baqiya li ahadin minkum ma'imalun lam aruddahu alayhi shin akwai wani a cikin ku wanda ke da ragowar dukiya a wurina wanda ban dawo mai da ita ba qalu la suka ce a a babu fajazakallahu khair ai alhamdulillah Allah ya saka maka da alkhairi kad wajadnaka wafiyan karima lalle mun tarar da kai da muke tsammanin ka mai cika alƙawari kuma dan mutunci faqala sai ce amma wallahi ki tunaran sai muku da Allah ma mana'ani an uslima qabla an aqdama alaikum illa takhawufan an tadhunnu an tadhunnu anni inma aslamtu li adhhab bi amwalikum yace wallahi abin da ya hana musulunta kafin na iso makka shine tsoro nake ji kar kuka ji labarin na musulunta ku dauka nayi haka ne dan na gudun dukiyarku shi sa ba musulunta ba amma yanzu fa fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu ni ina shaida cewa an Allah ilaha illallah babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon sa ne ma'ana nan take musulunta ya hijira ya koma madina saboda wannan kyakkyawar mu'amala da yake وهذا القول من الواكدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية wannan magana da ibnu ishaqa ya kawo shi da waƙidi tana nuni zuwa ga cewa wannan kissa ta abul as ta faru ne kafin hudaybiya wa illa in ku ba haka ba fa ba'dal hudna to bayan an yi wannan sulhu lam bayan an to bayan an yi sulhu lam tata'arrad saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da quraish bayan an ce akwai sun bayan an shirhu da biya to sun ji manzo Allah ba su sake fuskantar wato su ce bari su kwace dukiyar Quraish tunda akwai sulhu tsakani walakin za'ama Musa ibn Uqba anna qis anna qissata Abi al-As kanat ba'da al-hudna amma shi Musa ibn Uqba ana shi magaji din ya ce bayan hudna ne wa anna allazi akhadha al-amwala Abu Basir wa ashabuhu shi kuma yace wanda ya dauke wannan dukiya shine Abu Basir da mutanen shi walakin walam yakun zalika bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma su sun dauka ne ba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuskure ne yana hun kanu mun hazina bi sayfil bahr domin su sun riga sun samu wuri mafaka a gabar kogi shine sayfil bahr wa kanat la tamurru alaihim irul liquraish illa akhaduha su kuma sun kasance babu wata runduna ta ƙureshawa da za su wuce ta wurinsu sai sun kame ta wa haza ƙaunar zuhuri yana ishara zuwa ga waɗannan mutane waɗanda bayan guduna an yi sulhu a kan cewa duk wanda ya zo madina za ka dawo mana da shi annabi ya karɓi wannan ku da sai aka samu abu basirin da abu jandal suka gudo daga makka suna ɗaure da sasani suka gudo suka zo madina ɗayansu ma tun ana cikin abujan da tun ana cikin yin wannan sulhu yanzu ɗan gidan shi su haidu ɗan amurɗin ne ɗayan kuma ya gudo ya iso madina annabi ya ce a ku koma ni dattijan arziki ne ba zan karya alkawari ba yanzu za ka mai da mu musulmai ce ku koma allah ne taimake ku to da suka koma shi ne ba su isa madina ba amin ba su isa makka ba kuma sun bar madina sai suka tsaya a rigar tsakani suka kafa daba duk kafirin da ya zo sai su yi maganin shi su ake ishara a wannan wajen to gashi lokaci ya ƙure za mu karanta a darasi na gaba tasu kissar ka ji abin da ya faru da su insha Allah sai mu saurara anan sai Allah ya mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh